na june 2013 ya kalendar miladiya na insha Allah ta'ala ya ci gaba da takarar ya jin daga littafin ya alfiqul muyassar nafi'a li kulli muslimin wa muslima ya shekha Amr Abdulmunin Salim shafi ne da ne page 135 cikin chatu ga wanda wuce ko wasu satu salati sai fayin kemi ne ji sallah jinin ko na alƙiyamu fi alƙiyami fi salati baba ne zaji sallah wana wa mata yi salli jalisan kan kici mai zaji sallah shi kimbo kun ji gane wani ko ga taqaddama bayani shi dalani anna min shuruti salati kedi min yashara tiyar sallah budon dukulin wakti lokacin ruguna wati ba wal qibla da zula yi juwa al qibla amma ta dakhala al waqtu ka kuna lokaci ga ga dai mana lokacin sallah ga tuna wattajaha al musalli ila al ga nan ma ji sallah mutum mai jawa al salata mai ga mu ya ji mutum ji baro nan fa innal qiyama rukunin min arkani salati aro ne za jina rukunu yomin rukune sallah e fu yomin e fu sallah bi qawlihi ta'ala daga na cikin latin daga hafizu ala salawati e gaji ya go sala da sallah wa salati wusta da sallah ta ci ga sallah la sare wa qumu lillah e me jimbare ya ce ki tsani ki ne sai jibu yi wale ga mahallu shahidi gai wa kumu lillahi wa kumu lillahi qanitin gai mahallu shahidi ba gonno gan e eh, ga ga ji sallah wa ji sallah di yi barugo aya ti soti bakara gudan ko aya 238 ga walakin man ga amma ya juzu salata qa'idan ja'iz yone ma mun biya ne ji sallah cikin bona in hala dunal qiyami uzurun shar'i da ke uzurin da ci na shari'a ji da bai na ga ya geza ba wacce a yi duyu na waji sallah na laifi da gwanin waji sallah cikin muna ma'ana waji sallah cikin muku a wudarar mutahakik kuma egu na wani tabbatar ga egu wuce gezawo yalhaqul musalli bi qiyami na wuce zawa da kun gaji garo ne kama warada fi hadisi ummul mu'minin sai min ubin hadisi yan ne mu'mini jo Aisha radiyallahu anha qalat na na Aisha gam ishtaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ji zazzabi fadakal alayhi nasun min ashabihi zan da ci min ya sabi annabi jo ta ga dai ta annabi ya udu na sai da jin ziyara yin zanawa mana da su ne zanawa mana fasalla rasulullahi sallallahu alaihi sallan talisan annabi ne ya ce shi da an ja ta fata ne ci sallah shi kimbo wa sallu bi salatihi qiyaman ba da ci sallah ma'ana ta min fa ni da sallah a miji baro fa shara ilayhi annabi ci ji shara ya zamu ci ji annabi ne su annabi ga afedu fajala su a ta afedu sallan man sarrafa a kuna ne bisa sallan man sallah ji kalam inna ma ji ila imam li yutamma bihi Allah liman da bai zaga Allah ya tu sallah na wa je liman wa sai da zuma liman bu liman sallah ya ko eh ko ma wa ya ji ke zo ko ma wa ya zuwa liman ji da gani wa ji liman yo eh, ni liman lalo ka hun da ruku liman lalo je da hun da je da liman la de to awon de tun ngo je za no di liman la mi to an liman za ni la mi to hmm. ko to za ni ma ka kun le liman de e tun ngo ni ka kun le liman lo je da ngani wo lo je da de liman liman yo lo je won ko ne na ni ti ma mu ji ya ki ku je sallah za ni ga wa ji sallah amma ta gura ti ra mu je liman nan sallah za na je hmm ngo ne za ni ka liman za ni la to kai hmm. zara ka a farkawa a na biyo to ga da ruku ya gaje lo ruku wa izara ka a man liman ya ɗatu ruku ya gaje ya ɗatu ruku wa iza salla jali kan fa sallu junusan liman ma ga ji sallah cikin mu ya gaje ji sallah cikin mu al-imam ga gubiyo yau ne nan wa gan ga ko kan na ko asali nga e du dalo ji baro mu ko amma ka e za bi wo ma baro ma e di awon mu di ki mu ke du ko to ba bisali bi ti za ki ra e di awon mu di ki mu ke du ko in za ji na mu bi we an wannan na wajen hankali an gaji baro ne biya wani mu di ki mu di sa ko ma za na ku ku kawo ji ba lafati a gaba bisa hankali wani salo jike wani salo fedu ko zanen batan da bai ma amma an zo to eye ku ngo doge ngo eye ku ga nufin jega wani ku yi baba ya ji biya an kasa wanda an buya salo jike wani salo fedu zanen da ciwo tun majiba na ka ganci koji na ka gambo ń jin bàbá wò káyọ̀ ti yéyà wọ́n juzu man ga to jayi zuwa ba na laifi da ba liman lam ya salata qa'iman ya zanna ji sallah ji barowa na aw qa'idan ko bashi timbona laifi da boyu an yi salli ala jambin na wani sallaci ai a cikin bona mana wọn kan sẹ yàtì ìmọ̀ náà wọn lè tí ojú rúdì sálà káfí pàrọ̀ àyẹ̀dì àyẹ̀dùkú àyẹ̀fì àdìsí kí n bó kàmá fi àdìsí ìmúra níbi òsèlú àdìsí ìmúra níbi òsèlú wà nù tó náà níbi bí bàwá sírù bàwá sírù ti a sa sallam ani salati mutu jiya ni diga ya tiya salla in wajen iko na fa'in lam tafi kaga wa bada iko ko nawa duk Allah cikin muna fa ala jambin bi wani loliyoci ko al-imam al-bukhari galu zo at-takbiru lil ihrami bi salati sallah ya burwa dona ne kabbara ne zaji ni haramun ga ji sallah ne sai kabbara haramun kabbara ya mafali ne zai ji ko baye ka mu baye ni ono ko ni ga ta sallah ne ga kuma man ga sannan ba da iftitau salati bi takbiratul ihrami idza ci ya sallah ko idza ci ya salla bi takbir harame wa biha yamna wa biha yamna al kalam wal abath idza man kabara harama jani wa ga gando ci da ga yaga kan wal abath bi je wal amal wal amal alladhi yasashu bi haisu ya mursidan li salat bi ya tunda ga sallan yi mai wani ya kabar ala majani shikenan wa je wuce ya sayar fau ya dai hazwal minka baini sayar fau ya dai hazwal minki baini mukabbiran ila ti hazwal la da babu dan ati mukabbiran wato ni kabbara ga Allahu akbar Allahu ga wacce ne dundu لحديث عمران المتقدم لحديث ابن عمرك المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبا حديث يا عبد الله بن عمر النبوة قال يعني نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور je kwen sallah nga ililio wata harimuha a takbir ما mai kiyo ma'ana nls har ta kabbala ya raba unge jiki unge unge kai kayan ina na me baza me gangan me gije ke ne ya ta ne ya ta ka wani ya kabbala ya raba jani ba gaji kiyo wuce ba ta stop waye ya kusa kan gani na wani wa talilu ha taslim ke ganwe ci ga na ji ga su sallah ne da ya tun ci ne ga su sallah ne wa bija lalli ga wuce a yi baya ne ga sallah majinu وعنه لباب لابن عمر بدر رضي الله عنه تشي جدا غني دوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء نبي نيغا بن سجان شاكا بتانا كان يلفو يدي حظا من كو kunki fi zafi ta salat da na jaji gwalla da ta katu ga zuwa cha Allah na wai za ka bara li rukui da ka kunun gadi kabiru ta wai za rafa ra'sahu min rukui da ka kunun gadi daga rukubo nan أو ما كذلك ولجات هجبي وقال أنا بجاج يسمي الله لمن حمده الله وجاز عن جيبونا ربنا ولك الحمد شيء شيء يبقاتو يبقاو يبو الإمام البخاري يقول مسألة يبرو موضع اليدين في القيام دنا بقى بقى بابا تكمل رجل برونه ko na'am

ba wa sifatu ya alfani wa ba wa wa alqaulul mutim fi aqsa'il musallin yan na hasan salman wa dikiyo hmm. wa ba wa kiyo da wa kai sifatu salatin nabiya shek abdul aziz na abdul bin baz wa kiyo ba wa ga da wuce ga ti ci ba ci ba zai mawdi uliyadaini fil qiyam dana nawa ga yago guba ba da kafin ga ji na? wa yarfu al musalli yadayhi fil qiyam da na ga yi sallah nan ga kunun ga ji barorun ga yago la da al yumna ala al yusra a goye gwalo ngula ta ce goye gwate kama warada fi hadith salib ibn sadi ibn da hadith ya salib ibn sadi Allah, radiyallahu anhu qala sai tuje da garbi ga kanan nasu ba an ji ya ce yu'maruna an yadu al-yada al-yumna ala zira'ihi al-yusra aja diza forogan wule gugwa lo wuluta zira'i ye gwayin wato sai zira'i no ala sabi e gwa diriji abun nan ko oh. wai ga zira'i Thank mm-hmm. oh. ah, you. ta gwalon gula ta ne gwagwa to ko fi salati salla qala abu hazim abu hazim gan la alamu wuce gane ya illa illa yi na mi zalika ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wani jigan na jiya ba ni za sallam ana na wani ga wani mu ga tabbas ga gane na tu sal ibn sa'id ga dan na fa wallahi daga ya ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ta istiqa'u salati ike sallah mana yau ne wata takbiratul ihram jani ko mata gwaji labayin gani ko kashi wa thumma yaftatihu salatahu wunci ga sallauce ku wunci ga sallauce gani da zikiri na yi suna nin kasu lande da yi ne mini ha mini wo Allah ma bai bi bai ne wa bai ne kasa yaya Allahu zai rike da tsakani Allahu ya da tsakani yin bugan da laifin ya mishi kan ba a tabai na mashiriki wani magaribi kiminoleri kiminoleri da tsakani ba ne gidi lalazan da ba ne gidi lone Allahumma ya wato ya ci naqini amili min khatayaya daga biki ce mi jo sama yo naka sabu la biyo bi min adanati min elitu wa boku daga shi kana allahumma ghfirni min khatayaya bil ma'i allah amili tun daga kuskure ya mi jo benuwe wa salji wanda kankare wal barad wanda yayi ku aduwa nan min ni du'a wa listin ni riri ya ni du'a listin ta gabu don da zaka tasbiru tu za mu ji kanu ta fati a nan lanu ji kiyo lanu ba alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ebo pata di tabbata ya allah ebo na dokuna na maje na sai ta albarka da albarka ya tabbatarwa da mu قال ما مسلم ده قاعد يتنا نصفه رضي الله عنه وقد دعاء الاستفتاء يجوز الاستعاذة بالله من الشيطان wo ba tsari bai so kai ya ku ta daga bashi tambo ga sun ma yadda izu billahi mina shaitani rabi ila ci wasu ta bai so kai lubayen shaitani ga nan wa qad qala ta'ala hakika Allah nu latu ga sai za qara'ata alqur'ana kada ke ga alqur'ani nan fasta izu billah wasu ta da so ci na shaitani rabi lubayen shaitani ga nan. Wasu na ko? gaskiya zagi zo matsala a cikin lati, ba su ne zagadin abunan Allah na sun mai kira bi fati hatin kitabi ka zance zaci ba fatiya alhamdulillah lalami na ko Rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyaka na ihdina indina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نغير الفاتحة وتنا فاتحة يا حديث بعد ابن سامتي ابا حديث بعدس نجي سامتي من رضي الله عنه تيجي جلال بن سالم قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ne ya gwaga ya ce ya mishi ta bata na ga la salata liman lam yaqra bi fatihatil فاتحة البخاري ومسلم قالوا ولي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مقام من صلى صلاة أنا صلى جي لم يقرأ فيها بأم القرآن zanen na أم أم القرآن أما أنا أم أم الكتاب أم فاتي أنا فيا خداد قال لا ناجي na ji kiyo na sallah zannin ija ma'ana fatiya rukun ma'ana wajibi ne rajidan babu nan Allah na makra ma ta sun yaqra'u thumma yaqra'u ma na lahu min al-Qur'an al-Karim kan ga cucu bane da fayu min ya al-Qur'ani na wacce na nan laluja ba yani haji sallah majin makwati a laluja laluja nga ole ko aje maza bai a hanafu jo maza shi maza ba a hanafu maza bai a limamu abu hanifa aje fahimta ne je da ya zaga da sallah ji wunde dole ji dole wunji jiya na wunji fatiya nan ajin ga ga na zuwa fakra wunji ta ya tsara ebe ne ga fa mi ni alukura ne bogo ko ka da su salla jiji zan da ce le ga wani dole wani kiyo wa ko faci yi. e wani ajigin kamatan Allahu akbar ga ya la yuraddukuma tukaziban Allahu akbar qul huwa ahad Allahu akbar na mi qur'an na mu saboda ma sai sai ga mun jan don hadisi Allah fahimta irin wuce daga babu kaza bayan Abu Hanifa nga mala almost benyo kaja sai gaga kan dole ga kiyo kaciya ne za zagba na wajibi sallabu da gola ji ganewa sabo wanda yin doci ba kuranu ka taba ji e ko kawai la kaci wa moji ne bane kaci ai dole sallah ko waga kaci a ji ga gani ko ji kiyo ko ji sura ko ji sura ji wajibi ne ya بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المسيء صلاته قصة هذا النبي صلى الله عليه وسلم جانا قال علم إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقال لك هو عليك أنه غادي يريد تكبير كان غادي يريد تكبيرة الإرام دي ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن وشبه نفسنا ومن يعني القرآن نقول أنك لو تعبنا نقول يريد غيري من غزة وشي دا جودا تيلي غوجي دولي وجي babban fatin a ganga ni daga fakra ma ta yasara su makra ma ta yasara mata min alquran ko ina alu la ina baje ya gangan na tun no fahimta na wa lala hadisin na da shi tacin ani kun gaji kina ne hadisin da cike ya ji fakr su makra ma ta yasara mata min alquran nan hadisin da cike ya ji fasara hadisin da cike ya ji fasara la salata ne balam ya kira bi fati a cikin a تعالى بما يوم فاتح على بعض بيته ثم يقرأ يقرأه ما har da kafu na gajin gajin na tuwa da ya tashi rukunin bonan sun marfa hatta ta antajila qa'iman wato ke wala ke wace da har da kafu na wajiba wani a roje nan su masjini haɗa sosai ma in na gida wajen ke wa da su daidai kafin na da da su a jiniya su iya sau nan wajen ke wa ɗopi be haɗa sosai ma in na jarisa haɗa kafin na da su a jan da jirgin na wakal zali kafi salati ka kullira wajen wajen a ga abinci rukuji ijofi daga rukubo su ji dalo ijofi daga su ji dalo su ji dauko da a gango ne mai fata ikijo da mini kwalin lajiyar sallah wa na bi qatada radiyallahu anhu qala kana an sallallahu alaihi wasallam ga nabi ne ba ya ce haji tabbata na ce ya karau fi rak'atayn al-ulayayn min salati zuhri bi fatihati al-kitab raka'a gubayen mafari ya kalla ya zuru a nan ba su limani da fatiya wa suratai ne da sura guba mana in ka fatiya ga wala sura ga ta kai mafari ko in ka tiya fatiya ga ran kai ba ce bai wace da sura ga tun bai ta guyo ko wayo yutawilu eh, fil ula wa yuqassiru fi thaniya ya mafari waluji kiyo waluji mpa ya ba ci mazkuma dikiya waluji wai wa yusmi'u al-aya ahyana kan mutum mai baya niwu a yawo wa kana yakra'u fil asri bi fatihatil kitabi wa suratayn annabi ne ji sallah ya lasari wajen fatiha da sura gubai mana wala fatiha ba raka ne ya mafaro ko nke la sura ga tau raka ya ba ce be wala ba da ke sura ga min abin sa sallan ma wa da eh? ya mafarjin ba Allah su babu wa yi kasu zuni وكان يقول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ركعة مفارية صلاة الصبح أنا بيجوبا ويقصر في الثانية يا باتي مسكون الودي كيو ويجوبا كوي مفارية أنا وعدهم غنبانينا صلاة الصبح ركعة غبابا باتي أجو وعدمو Allah ya zuro raka guba ya mafari fatiha da sura ya daba amma raka guba ya bakin sallah ya zuro fatiha kawai wani waje sura daba Allah ya lasare raka guba ya mafari fatiha da sura wayo amma raka guba ya bakin wani fatiha da kawai raka ya wuta ya magare raka guba ya mafari wani fatiha da sura ji ya kawa ka wuce batula amma raka ne karshe sallah ya magare sun waye fatiha kawai ma guba so Allah gun raka agun ya isha ma ta agu da yamma faru mai fatiya da sunai amma ka agu da yamma ta fatiya fatiya kawai amma ka agu da yamma faru ya sallai isha ne fatiya da sunai da yana kawo abu fatiya amma ka agu da yamma to abu ba kiyo abu ba so da zai ji fahimtu Allah wa ala mm aya ne mai aya ne aya ne ya ne ya more than aya ne yana wa ga mun ko na wani tabbatar wa jigan wawa ya ya nuna cewa mini kafin ne mambo ngo ji yana ku kawai that's one number two ganci ku wale ba na waju so ne asali waju so na waju tula na asali waju ce waju tula ngo le ne ko amma e bonan zan ba ba ni waju so ne ga dono no mutiya ya nuna ci ba mu faru aya ni ba ci ba mini kaduna a bai bano aya mini bati na salama ji kiyo salama hanya eh. ko ba mo da wọn aya ga alunya ni wagbo to wagbo tula agalabu yan kutu bo fuka o yo ka go gan no so ji mini mun da mini fare la salama mini suna yin Allah yubu don ko ya ko da no ju violate na ga salama hanya ko la ji ganewa kemin dan dan

kai da kuɗin ko misali tsani ya zaɓe daga rukubo ya zaɓe daga rukubo gan nan su an ga tawa bayan ma nun tsaki daga rukubo nan an ga mun tsaki daga rukubo da wala bayan ma wuya guya wa ga sallaza nan ya bin lagwa bayan ma da nun tsaki daga rukubo nan ko ga sallaza nan yi ko a ga gona mun wala bayan ma da nun tsaki daga rukubo nan no ne matsala ne mi zawo da nan ilé bẹ́ẹ̀ ṣàkà ní mẹ́jọ tí yẹn tiẹ̀ nan, an daga ruku wani yawon roko, ce gon kayan lalo ko? Wani ci mutum a kayan lalo, rogo. Wani wani zanen rogo kayan lalo wani je kayan lalo ya sallama hanya. wannan mun goyi mutu ga ya bane zannan wani gwala da hakin kami na rubu da kina sallawa jiki Salawa nya, ko ji gane wu to ko misali ganin nan zan ba cibiyar sallah jiki wannan mafaci a da ture wannan mafaci a kan gumarin gwamta faci gwamta sallu wa ga sallawa yi wa hmm? ga sallawa yi no ko ji ganewa ko ebe ngwe ya ga masala iri na jiri kiyo yi situ ya ga iri na ndu je greti masala ne waje ga ma ga karu me su to su she masala ja zan ga ko masala ti yana wa ngon Allah kiyaye mu Ai ni sai ko misali bayan sallah masalacin da ce wane ga e bai goro e bai ji ko da su mai zagi ji inda ce laye ji lakin ko ngoci mai lutu ngoci mai na kata ko ko idan abin da zan ci abun mutu na wasu gaskiya fi sabila ya gidan kaka ne ba jiyo da yin kuma wani a jiki a yan wani a lokacin matsalaci wuce ya ko wala da sama ga ya gidan matsalaci da wani wani a jiki a yan wani a ce ga yi ne na ji wani da kiyo olùjẹ ní gàgà sùn wà á rí kẹlá mu wani matsala ne tun matsayin na wallahu alamu an gole amma to nan ma ungwai matsala ne tun matsayin na na ta sai je da wuci a rajau na fita a da na yau to sunai kuyo hmm. amma insha Allah kafin ga to juriya da lagwatu ruku rukulo fa idan ha min al ila haka tun bazo rafa ya dai hazuwa. A ranki dai nun ga gwala da bai tsaki wa kabbara li rukuni ji kabbara ya bai rukuni walona sun bayar ka ujalo ruku ya muddu zahara ga zumuta bai gau ya dai ya la ruku sai wace ga gwagu babu labe abu vobu gogo ni ji vobu ba rogo ne ah no sai yi babon na ijon ke yadda jabo no oh, no yi na yi ego rogbo kizo rogbo gwapa ah, ga yi ogo ẹgbẹ́ ẹlẹ́wọ́ náà yẹ kàdí nínú àyíká bàbá yìí gbé ìyá wọn lọ́dọ̀ nípa ẹni wọn àgbà ní iṣẹ́ aláàtà alẹ́ fún àgbẹ̀rẹ̀. ìyẹn yi èjì ńlá rèé ìṣẹ́ ara ilé ne èjì náà. ganin gagwala mm. ya ɗe abu ko ta ba kulu ba fu a gaya abun nan ya ci nga ah, ga gawa bai ya bai ya ji mu wayat sun maci wayat ma inu ci ga ci ta da rukubu fa ana aisha ta radiyallahu anha qalat ya kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasiyu yaktasiyu salata bi takbiri ga alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ci sallah da kabbaraji wal qira'a bilhamdillahi rabbil alamin mun ce ce alhamdulillahi rabbil alamin da karshe wa kana idza raka ali za sallama tun ga ruku lam yashau lam yashkhis ra'sahu ko ana da yalla tiwo tinya wala min sawibu malula tiya walakin kai da zalika ma wani ta

wọ́n mọ̀ gbọ́dọ̀ ló fẹ́ẹ́ jẹ ìwọ ní ìdílé àdìtẹ̀rẹ̀ bí wíyá àti àdìtẹ̀ àti kíkẹ́ wọ́n jẹ̀rọ sórí ìṣàlọ́ ọkọ̀ ó wọ̀ lágbè wọ́n ti wọ́n àbẹ̀rù kúrò lọ́sùn wíyá níyà wọ́n ti àbẹ̀rù ni lọ́sùn ọwọ́ àdìjẹ́ ọwọ́ a sọ̀rọ̀ wọ́n gà á ah, dẹ̀gẹ̀ náà kàdú lóru kú lóru lábẹ́ ẹgbọ́n lóru lábẹ́ ẹgbọ́n tó sùn lóru yédèrú kú wa ní àhà tó yìí rà lẹ́wọ́ ẹ̀ samu dace. Ra'al Imam Muslim, wato lakin bai da zalika ya ta wa fi riwayati riwayat da ce ma gannaha an yudajji harrajulu fi salatihi kama yudabbihu al-himar annabi sallallahu alaihi wasallam kukan ne daga etu la de kimbu kemina tata ko zile ta gidan ne ta ta gidan zai yi da zo wala kila da fito ani eh wala da fito eh kin wala kila da wani eh go diga yanko wato ta ta diga da zo ba ne kiwo jana sai lokin gan har ke shi wani

kala abu bai da ke gari biladi abu bai daga gari biladi su ga an yi tabiha babu huwa an yi sa'afi'a ra'asa wasu rukuni da zazzaki ludaki ko rukuwo hatta ya kuna afada min zaharihi har su babu na walocin gansu muna Sai biya da yan bayanin da jiman gina an ko ta elor kwata bi ma'ana bi ma'ana anna sunnata kike ne sunnanan an ya kona ra'suhu muwaziyan li zarihi ki wikiyo da zume fala ila a'la wala yanzil bihi ila asfal wa magula ji jiwo gula ji da ma ne ga ya ko nga ji feti zuno ga ji feti wa la kilo fiti na wato da ake ganga ko wa ki aga tila hiti na nga go zuno ga na ma waje adan ta ta cin ga mun ke da ko la wala ke ba ta at-tasbihu fi ruku'i wa sujudi tasbihi ne zai jinga da suje da yana lọ́wọ́ ìrùsẹ́bì òfin rùkù yìí ẹ̀dàgá jùn látẹ̀sí jùn gájú rùkù náà tẹ̀sí kìtì wọn àjọ ńgá ìṣubùhá nọ̀rọ̀ bí àlàáfíì yìí tá a tó lórí tàbátì àti ètí mi náà wọ́n ti nà wọ́n fi sùjúdì jẹ́gbọ́n mọ́ subùhá nọ̀rọ̀ bí nọ̀rọ̀ bí tó lórí tàbátì àti mi zai zai allah wa anu ce tuje da annahu salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ga wuri sallaka ma da nabi ne wa ga yace ci bin shi tabbata ne fa kana yakunu fi ruku'ihi an ta da sai ga ruku ba su ba da rabi alazi ita ta tabbata ce ce mina wacina wa fi sujudi an ma ju ga ga su ba da rabi alala ita ta tabbata ce ce mina wa lakuna le ga note te da sama ko ruwa abu dawuda wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha anil qira'ati bil qur'ani annabi ne wa ga ta ji abin ta tabbata na mawani fake ne za ga al qur'ani fi ruku'i was sujudi dan rukuba be sujada nan gole annabi ga ga qur'anu ta wuja yare amma ai ba qur'anu dan rukuba bai ba qur'anu dan sujada ba na ga lawwa ga suna ga bidiya ana yaji sallah ga ni je ba qur'anu mu je da ni bonan kuma gba kura zo da ruku bana to ga da gunga ni za sallam ga e jan chan tun wa go wa go ga kura no baja lali hoji kura no baja we ga wa ene we duna kura no baje ga ma ji ba gunne be ko kura da ni jan ga kura no wa gunne ko arrafu min rukui shikatu daga rukubo sun mai yarfa min rukui ila ci ga daga wayar kau ya dai hazam kanki bayi ya zaci ya gwala da bayan sabo ta kati ko ga gwala fa'ilan wagan idza kana imaman aw munfaridan kada ke daga yi liman nan kai daga yi goji nan a ga sami Allahu liman hamidahu ce ciwo kanaji ya boyu na ko rabbana wa lakal hamdu ce ciyayi waga wuye bo mil samawati wa mil al-ardi na she sama umma she wa mil imashi ta mi shay'in ba'd be na she mutum ga bawo to ji zuwa wannan wa innu fi zalika ko ila ci ma ji ci ta ta ga da eh, na ba ni man ji ma da ba na ko hmm. ya sanya Allah wa liman hamidahu rabbana wa laka alhamdu to liman to mamu da ku baba da ajike nga ajo nga malauci ga iza ka ni imaman no no wole ko nga ne iza ka ni kiyo ko ga liman ko wato iboji wa ga sanya Allah liman to rabbana wa laka alhamdu ada kalje ko wa amma in kana ma'amuman amma wa ga imamu ko mm. ko ya kulu gaju a ga rabbana wa lakal hamdu a ga rabbana wa lakal hamdu bi hadisa nasu ibn malik wa hadisa nasu ibn malik kan annabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa inna fa bila limam li utammu bi qala liman la jin limay wa la yatu sai la salla qa'iman fa sallu qiyaman idan ga di sallah yi baro ya ga di sallah yi baro kai zara ka farkau idan ga da ruku ya ga di ruku kai zara ka farfahu liman ga ɗauki daga rukubo iga ya ɗauki daga rukubo wai za kala liman maga ya sun ya Allah liman amina to ya ci wo zai ji ya goyi wo to ya ci wo addu'a ya zai ji ya goyi na to ya ci go a ku daga daga rabbana wa laka lamu to ya ci ya gan waye no le ne waye gan ba ne waga liman goyi waga liman wa da sami Allah liman hamidahu wa ma ji ji rabbana wa laka lamu wa maga ke yi goji wato ke ji sallah wa majin liman ya wa make lidi zan docha wa ke ji sami Allah liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu amma ka kuna wa ga imamuna liman ga sami Allah liman da wuji ko wato a dikiyo wa di rabbana wa lakal hamdu ga bi babun na bani liman ya di rabbana wa lakal hamdu kai liman ya jan majinu bai wa bai zan wa kiliya gurgurku Allahu a'lam to ale dan wa mu ke sufatu salat na shek muhammadu nasiru jim al'albani nan wa ne yiri difference na yitiyar da na ne ko Allah wa ala mawdi liyaddini ba da rafi minar rukuyi da na na wala ya gwata zuma ya abu nan nga wa ɗafi ruku ba ni wani ya kaji wani ruku na babu ya gwa wadan da gwa bayan ba

wa kad waradati sunna sunna je inda da sunna bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u al-yumna ala zira'i ala zira'ihi al-yusra fi qiyam ya ali sallallahu alaihi wasallam waje gwalu ta ce gwayin wafi wa da kin gaji corona fala ba sa min zalika ne shi ga jihati ga gabwa ba da rafi min ruku'i ko ayan ne zaɓe tu daga kubana gawa ba'du ahli ilmi sashiyan manjima farraqa bainal al-qiyam wa bainar rafi min ar-ruku'i sashiyan manjiyar kila da takaniya wuji gbaro yan wajen gbaro ya salla gan ya kalu na rukuna gan kai da wuji gbaro yan wa ya tu daga rukuwa manwaciyar kila dun kama na amin zalika ba da raf'i a tele gan ga waga ƙetu daga rukubo ya lawa ba ya gba li annahu lam tarid bihi lam tarid bihi sunna e bana sunna ya ni sa sallan de ya tiwa ya tijuwa wal amru fi un lamarin lamarin na dake nan na dake nan a shek muhammadu nasiru din da albani sai ci gunu jun gafara hafiz lokacin mu hadith lasiri sai ci gunu albani sai ta wuda aljanna ṣùgbọ́n ẹ̀sùn lágbo tún ba ẹ̀ mọ̀ zùmẹ́ ní kíbo ẹrùkú wo bíbí wo ẹ̀gbọ́n ọkọ nǹkan tún nà débi wọn. wọ́n dà sheik abdulaziz ibn abdullah bin baz sheikul islam wọ́n yẹ gẹ́gẹ́ kí o. unga ya ta tu daga rukubo a wani uji da ne kiya ga buyi ta to sai bugun wala wala ba wala wala ba mu wa yuya ngalu su wannan marin nan wal amru fi go ne shek muhammadu albani mu albani ale gan ya ga wunda ne ko hadisi ikilafu kana wunan aje ga ikilafu ta nan mm. amma dai daga ikilafu na ya fahimta wele na bai tiye lagu bai mona hadisi wuce fata wa guba tun wa gan sura na wa ga hmm? na kendi tun kino wa ga na an yi zanen sai da mace su a gano ne sai daga ga daga ruku ba ga buji ka sai siya mu bu to kun da siya mu ne ko ne ruku daga ce continue be taniyo wole so in kai ke yiri ne na ita ken e da bu yo fahimta ma to su da ba ji su ne la jujo to ne ne ikira ke ya esu lati esu na wo ga ne ba ga ne salatu ibrahimiya ga ne ba si ga salatu ibrahimiya wani yan wunne yi yan wunne yi bu ba bu ibrahimiya bu ba ro ndo yi ni ko ko mo ga na do ni sifta ina wen bana wa je ri do ni ina ga ne bana la ko ne yi lati na wuyi sannan ji tarawih raka gutu raka gutu wani ji raka annabi tarawih raka mutuwa ba annabi tarawih raka mutu ba je ne ko da tanawuyi nan ko na? nan waje ya bane ku abu dalili da bu amma ikhtilafu tabaru su na kan yi daidai ba na ga eje ba na ga mun je yara mu ba na ga mun je yara mu ngole don ko wannan ne ji arabu mun ji arabu na ji lawai ji ciwa zuci arabu mai bani wace zane ba ne ga zane arabu wannan magan mun ji arabu na ya ga an mun je wani yi ne ji kana fi kici ne ba ne ko to ji fahimta ne ne na Allah wa su ahmad wani imama ahmad na hanbali ne a kai fa da un rajulu ya dago ba da ma yarfa rasa wani na rukuni ke ga jibuji yin gaɗi daga rukubo nan aya dawo ala shimali am ya zulhuma ngula da gwagwa ke kashin wuji ke mu ya guba ba kalin ga aljihu an la yi bi kazalika insha Allah imamu ahmad gami ya babu nnu ga ta kimo nnu ga ta ga ya gba kimo na piyan ga piyan gba ko waji da bai bane zan ta ta gaji nan mm no le ga no ga wal amru fi wa tu nan go le nga ga da ke to so ko hmm. mas'ala yi goro a sujudu sujadaji thumma yuqaddiru lis-sujud ka gan sai la tuji takbiru mutum kabar ya bayan sai da nan wannan la yarfau yadai wa la yarfau ya kai, inda takbir wa ma lagwa ka kuno ga ri takbiri na thumma yakhiru sajidan wa la yadai sannan tuzo sujada ganci ko eh, ya kiwo in ka gwaye laloki yuqaddimu wad'ahuma qabla rukbatayhi waga ya gwala da daga kami wala wa kabu ko dole na ya hadisi ya biure ba hadisi ya biure ro an tajja da ya gani ani nabi sa sallam ga ali sa sallam ga za su ga ahadukum zan do mine ba ga lo sujada wallahi abruku kama abruku al-ba'ir nga junga junga ya cici ko kira kai ta cici na man ويشهد له الحديث الآخر عن ابن عمر ga ne jiri hadisi ga ya a umaru ya dai qabla ga ne na ya gula da kin da kanu la wa quluna wa qala ni maga wa qala maga ibnu umar ga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zalika ga ni na shi a gan wajo sai jo ibnu kuzaima to alaki mutal زاد المعاد في هذه خير ابن قيم wale ga wala kiyo wala masala ya da irin gadi ko odo ta ni ha ba tan sai ne bi sai sai labe no sai le do wala be ko kire do kai mo le be kino yo gwero ala albani ah shi ne no sifatu salatu sai le wala be ko zai do kai mo le be lebe bọ̀kẹ́ ni wọ́n ẹ́ nípa tó So àti rákò tó abu isakul huwaini adami ta ci da tunan kwakwa a sufba sai hadisi ruku ba kala ta yi tuwo ni ta ji ya ci matsalayin egwakon bukwa ta gwazon ga lokaci da da mulani misra energy waya jin a ci a dogon sannan a lusin yi wasu talafi nan waga a duk wanda ya kan na yi waka na lokacin jibe da wuliyari na a sa yau ma this is how they begin your thought har su ngole ngole ngole da ga ji kaji ba tun a sai shi e ba a. e shi ya alheri a jike a ga yi kinye gbin da katuwa ba ba wa mawai wa zaune abu isa kulu wani ci gan wuci bai ji sallah abu masalacin ya ce ba rufin ya ce zagu ba a cife su wadda ne ga kawai nan ba kowa kayan lalaci ne kashe buwa kayan lalaci ne da ne ga bunin ba su ne jahili jahili ban ga wanda aji sun dogo ya nan da ne ga albani ne mai kaza kaza kaza nan da ne ga kaza kaza kaza kaza kaza kaza abin sa ku lori ki yawon ta gajin tashen bai da najiyan gyara ne so su made gyara wucin nga ta wasu don lomu yin ngwayin ga nuyu ki ta ki jo ga fayi nga ta yi maso ne ki kayan ki ta su wucin ko ko ba su hadisu hadisu ruku ba sun tunje la ki su na su jiki ko san wasu su mai su wucin daga insha Allah ta'ala ya kato jiba wannan da wannan fitila wako to ya sun gaji izinin Allah ya ji ci gaba insha Allah ba na zaɗin da yadda ta lafiya ba na mai zaɗin kuskure nan sai cuta ne da hannun Allah da ya